Kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya ce ya lura da yadda aka sami bullar dogayen layukan mai a wasu sassan babban birnin tarayyar kasar Abuja. NNPC ya ce hakan ya faru ne saboda karancin yadda aka yi lodin mai daga depo-depo. Da dama ake samun hakan lokutan dogon hutu musamman irin wanda aka yi na shagulgulan karamar sallah a kwanan nan. Wata sanarwa da kamfanin NNPC ya fitar mai dauke da sahanin babban jami'in hulɗa da jama'a Garbaddin Muhammad ya ce Wani ƙarin dalilin kuma na samun doga layukan mai a gidajen man shi ne eh, samun ƙaruwan sayan mai da ya zo daidai da yadda wasu mazauna birnin Abuja ke dawa daga dogon hutu. Kamfanin man ya ce yana ƙoƙarin ganin an shawo kan wannan matsala ta hanyar aiki tare da sauran abokan hulɗarsa da 'yan kasuwa wurin ganin an ƙara yawan man da ake fitarwa. Daga ƙarshe sanarwar ta ce kamfanin na NNPC na tabbatarwa mazauna babban birnin tarayya Abuja da ma 'yan Najeriya cewar yana da isasshen mai a makare a ma'ajiya da ya kai lita biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar da zai wadaci ƙasar na fiye da kwanaki arba'in da uku. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.